shi ne abin da ka tsiyaya daga cikin cikin yan wuta mukhtalidin bil qayl wad wadda nuna game da ruwa da da jini to shi suke sha ya tajarra'u ya tajarra'u wa la yakadu yufihu wa fi al-mawtu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi aba'un nafari ya tajarra'uhu yana kwankwada wannan ruwan mara daɗi tali uhu marratan ba'a da marra wato yana hadiya ce lokaci bayan lokaci limararati saboda duwaci ne wala ya kadu yusibu amma bai kusa ya haɗe shi bai gari dubu liqubihi wa karati saboda munin sa da zaman sa abinki wa yatihi al-maut min kulli makani sababin mutuwa na zo mai ta ko ina ai azbabuhul da yace lahu min anwa'il azabi wato sababban mutuwa waɗanda inda duniya ne da an mutu wato wahala wannan ciwon ta isa innan duniya ne duk wanda irin wannan abin ya sama innan duniya ne zai mutu to amma kuma wa ma hobi mai yitin can kan bai zan mai mutuwa ba don babu mutuwa can shi yasa za a sa dan wuta ya kone kulmumus kulmumus amma ba zai mutu ba yana nan a dauke shi a tsumbula shi wani wuri kuma zai tashi kowace irin wuya zai ci amma abin nan dubai lokacin da za a narke mutu a mai da shi kwalta dabbobi ne su rinka tattakawa ko kuwa ɗauki dukiya ke a mai da ita wani irin abin nan babban abin nan blackboard irin kamar allon gada ake rubutu cikin makaranta mai fadi a narke kuɗin mutum a mai da su allo a sahi cikin jahannama sai ya yi zahi ya yi jajir a ɗauko a ta ɗaɗara mai da goshi a ɗaɗara ga ƙirji da ciki da ƙawawu da gwiwoyi sannan a juya ta baya a zo tun daga kai har da baya ga ɗuwaiwai har da ƙawawu a komo nan je ya aza ga hannuwa da haƙarƙari da kun ga in duniya ne ya isa ya gaso ya kone ya lalace babu ci amma can lahira yana nan ya sha wuya amma ba mutuwa shine wa ya hirma mautu mutuwa sababban mutuwa za su zo mai ta kowane makani na nau'o'in azaba sai dai wa mahuwa bi maitin sai dai kuma bai zan mai mutuwa ba wa min sannan bayan wannan azaba azabun galil kuma ko wata azaba wadda take mai kauri kawiyyun muttasil mai ƙarfi wadda take saduwa mai dorewa wadda ba ta yankewa koyaushe masalul ladina kafaru masalul ladina kafaru أعمالهم كرماد ارتدت به الرياح في يوم أعظم لا قدر لكم ما كسبوا ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا مثال وإن سنك كافرت بربهم ده أبنجيجن سوء amalin ayyukansu a saliha na kwarai kasalatin kamar sadar da zumuncin da suka yi wa da sadakar da sun kai fi adamil intiba'i biya a cikin rashin umarnin su da ita a lahira karamadin kamar toka ishtadad bihi riya wanda iska ya biyo mai ƙarfi akan su fi yawmi asifin cikin rana mai yawan guguwa ai shadidu hububiri mai tsananin tashin iska wa ja'alathu haba'an mansuran dan mai da wannan kura wanda take abin shekewa la ya alaihi wanda ko da an ce ya kwarma da kwariya ba ya iya ba iya diba komi in guguwa ta kwaso kurami za ka iya tarewa ciki ka ɗiba to haka ayyukan kahirai suke la ya kadiruna ba su da iko alashe a kan komi min ma kasabu abin da sun ka aikata cikin rayuwarsu ta duniya la duna lahu ba ai ba su samun lada ga wannan abin la adam shar'i domin babu shar'i menene shar'i imani tauhidi babu tauhidi duk aikin da babu tauhidi aikin banza ne wa qadna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu gabata zuwa ga duk abin da sun ka aikata na aiki mai da shi kura abin shekewa ba ka yi bai ana iya dan mai da aikin da ya dunna alheri a ce je ka kama sai ya taya ta yawo cikin kura kamar hazo irin wanga da ke hana jirgin sama sauka kaga da nesa in ka kaya sai ka kamar tudu kamar ga nan guda abin nan amma sai ka je ka ta yawo sai dai gemen ka da kai yayi wai ba ka iya kama komai sai dai abin nan gemen ka ya diba to tallahira lahira ko gemen ka bai diba ba ya taɓa gemin naka sai dai kai ta gani ne ga kanan ciki a wanda a cikin hayaki zalika huwa dalal ba'id wannan shine bata halaka wadda take mai nisa Allah ya kiyaye alam tara alam tara anna huwa khalaqa samawati wal arda bil haqq in yadayyibukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika wa ma zalika ala allahi bi'alim alamtara ba a gani ya kai abokin magana ko mai sauraren karatu anna Allah ce Allah khalaqa samawati wal arda shine ya halitta sama ya halitta kasa bil haqi da gaskiya wato da haƙƙi in ya sha idan Allah ya so ya zuhirku sai ya kwashe ku gaba ɗaya ayyuhan nasu ya ku mutane wa ya bi khalqin jadid zo da wata sabuwar halitta badalakum maimakon wa ma zalika ala Allah bi aziz kuma ya haka ba abu ne mai wuya ga Allah ba in Allah ya so gobe sai a waye gari babu kowa duniya ta koma yanki ko gawawaki za a samu hmm, don yana iya ba da umarni kasa ta bude kowa ya shige ta ce ta ruhi bai son ganin su bayan ta sai a waye gari duk ba kowa kowa ya bace kuma ka zo ka rasa samun ko inda an ka babu ko ni Allah ya halakar da duwanda wanda a cikin duniya ana nan kuma sai kamin lokacin juma'a kasa ta cika da mutane a ta yi sallah wa ma zalika ala lahi bi kun gane ko ka san da mutum adda irin wannan iko da mun shiga da mun bari dan da kullum sai yayi wasu da an bata mai rai zai ce kai waɗanda ban sun ganin su <laughs> eh a ce Clinton ne shi ga abin nan Clinton da za a bashi rabin irin wannan iko da an shiga uku da babu eh, eh abin nan jaman ba da eh, shi ne ba mu ci gaba وضربوا للذي جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأنتم مغنون أن عن عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا wa barazu wato jama'a za su bayyana za su hito ai karaju alkhala'i wato su talibai gaba ɗaya za su hito da cikin ƙasa wa ta'biru fihi wa fi ma ba'dahu bil madi li tahaqquqi huquqi ba an ce wa barazu ba a ce wa yabruzuna ba ba ce za su bayyana ba sai an ce sun bayyana abin da yasa an ka ce sun bayyana kamar an riga an yi saboda tabbata za a yi shi yasa Allah ya ce wa barazu maimakon ya ce za su bayyana Eh, sai ce sun bayyana to wannan duka don in abu Allah in zai faɗi abu wanda za a yi sai ce an yi kun gane ku don abin da Allah ya ce a yi za kullu ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun to za su bayyana zuwa ga Allah jami'an baki ɗai wato da ru'asa'u da ataba'u da shugabanni da mabiya faƙalar du'afa sai mabiya masu ranni su ce lillazina takabaru ga waɗanda sun kai girman kai waɗanda aka bi inna kunna lakum taba'an to mu dai mun zan biya ne gare ku wa hal antum mugununa anna min azabillahi min shay ko za ku iya wadatar da mu ku dauke mana wani abu na azaba Allah kun gane ko wato su mabiya ke ce ma shugabanni haka qalu sai su waɗanda ake bi su ce law hadana Allahu la kum, da Allah ya shiryar da mu to da mun shiryar da ku la da'awnakum ila huda da an da mu ma mun kira ku zuwa ga shiriya kuma yanzu wanda gida da an karge an ka zuba mu duk gidan yare muke da wanda a cikin karamin ɗaki da wanda a tsaye da wanda a zaune duk gidan yare ake duk an zan yan wuta su ce sawa'un alaina yanzu duk ɗaya na gare mu ajazi ina ko mu nuna karaya mu nuna raki mu ce mu yi ta kuka muna ihu amsa barna ko mu yi hankuri duk ɗaya suke malana min mai ba mu da mabauɗa ba mu da wurin kaucewa daga shiga wannan wuri inda muke do yanzu muna ciki وقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي له إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من قربان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما كفروا بما من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم to bayan su waɗannan mabiya sun yi tambaya ga waɗanda ake bi waɗanda ake bi su kuma sun ba da amsa amsan nan ko mai gamsarwa don sun ce ko a yi hankuri ko ka a yi hankuri nan ne gidan zama ba mahita to suna cikin wannan hayaniya sai shi ya hito ran nan wanda duk da san iblis ba bai taba ganin iblis ba na iblis zai shigo zai hito sai hito tsakanin su tsaka wuta wa qala shaytan sai shi ya ce wancan iblis lamma qudi al yayin da an ka gama hukunci an ka yanke musu hukunci wa udkhila ahlu jannati jannata wa ahlu nari nara an ka shigar da yan wuta ya aljanna aljanna an ka shigar da yan wuta wuta wa jama'u alaihi sai su taru su kewaye shi sai ya ce musu hudu ba zai yi musu babban hudu ba shedan zai yi hudu ba ran nan shi a babban mai mai hudu ba ran inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم هدو كذا هذا ما بشيئا كذا اي كنجي شي كمان لي ما kun gane ko abinda shaidan ka cewa inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi allah ya yi muku alƙawali kuma alƙawali tabbatacce na gaskiya bil ba'si wal jaza'i fa sadaqakum ya ce za a yi tashin kiyama za a yi sakamako kuma ya faɗa muku gaskiya wa'atukum ni ko na yi muku alƙawalin annahu gairu ka'in wannan abin da Allah ya ce duka ba mai kasancewa bane ba gaskiya bane ba za a yi ba fa ku amma na yi muku karya abinda Allah ya faɗa shi a gaskiya na ƙarya ce na yi muku kuma wa ma kana li alaikum min sultan ni ba ni da wani ƙarfi akan rinjaya kucewa da ƙarfi na shigo da kurin sabon Allah kuwatu wa kudura ba ni da ƙarfi ban da iko aka harakun wanda zai rinjaye ku alamata ba a cikin sai ku bi ni dan duk wanda ya bi shedan bai cewa ya ga shedan shedan ne ya kama shi da ƙarfi ya tura shi cikin sabon Allah sadda mutum zai shiga cikin gidan sinima shin shaidan ne ka ja ne ko ko shi zai je da kai ne ya biya kuɗi ya shiga sadda mutum zai shiga gidan karuwai shin shaidan ne zai tafkai daga kofar gida ya tashi ya ruga da shi da gudu ana kai kai kai kai sai ya kai shi gidan karuwai a'a babu saboda haka shi yasa yake shi bai da wani ƙarfi na rinjayen mutane kowa shi ya zo da son zuciyarsa illa an da'awtukum fa ce dai ni na kira ku ba ta jabtu kun ka amsa ma kira na kun ka kibin Allah to yanzu fala dumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni kowa ya koma ya zarge kansa akan amsa nan da yayi wa ma ana bi musrikum ni kuma ban zan mai iya agajin ku ba wannan wurin agajin ku ya fi karfi ba ni da ikon in taimaki kowa ana inda ake wa ma antum bi shi kuma ba ku zan kuna iya taimako na ba ba ku iya taimaka mini sannan kuma biyayyar da kun kai min can duniya ban gode ba inni kafartu bima asharaktumuni min qabl na barranta na kahirta da abinda kun kai mini shirkar da kun kai kun ce kun bi ni kariya kun kai in ma kun bi ni ba gode ba kada Allah ya shi muku albarka <laughs> kun gane ko to bayan sun wadi wannan sai Allah ya ce inna zalimin lalle azalumai kahirai lahum azabun alim suna da azaba mai radadi ko ko yana yiwa shi shedan yace dukkan ku azalumai kuke kuma lalle azalumai suna da azaba mai radadi يحتمل أن يكون من كلام الشيطان ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى نعم إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تليتهم بها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة فنظر بهم بين وجهه نظرها طائر وورعها بالسماء دوتي أكلها كل حين بإذن ربها واضرب لهم الأمثال للناس لعلهم يتذكرون To, wa udkhila alladhina amanu wa amilu salihati jannatin an ka shigar da waɗanda aka suka yi imani suka yi aiki mai kyawu za a shigar da su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha abin kaddara madawwama cikin wannan aljanna har abada bi izni rabbihim kuma shigarsu da izinin ubangijin su tahiyyatuhum abin da aka gaisuwar su min Allah wa min al-mala'ikati wa fima wato gaisuwar daga Allah da gaisuwar su daga mala'iku da gaisuwar su tsakanin su junan su salam aminci alam tara baka gani ya kai mai karatu kai ba da raba Allah matsalan yaya Allah ya sanya misali kalimatan ɗayyibatan kalma wadda take mai tsarki wa hiya la ilaha illallah yadda take ka shajaratin ɗayyibatan kamar itaciya mai tsarki wato itaciyar dabino. biyu a tushen ta sabitun tabbatacce ne da cikin ƙasa dubai yadda dabino yake baka taba ganin dabino ya faɗi ba a ce wai an yi iska dabino ya faɗi baka taba gani ba duk iccen da ka sani yana faduwa amma ba girman gamji da kuka duk ka taɓa tarar da su kwanci amma ban da biyu ba faduwa sai dai ya rube in ya mutu ya rube amma a ce da dabino yana lahiya ta lumi wai saboda an yi iska ya zo ya faɗi sai wata ta cire ya faɗi baka taɓa gani ba komi iska bai faduwa saboda haka alda hasabitu to haka kalmar shahada take in ta kafu ga zuciya ba ta ruwa in ka ga ta an cire ta to dama ba ta kama ba ko sana ta an kai bata kahu ba amma in ta kahu ba ta ciruwa wa far'a sannan reshen ta yayi nisa ya tafi bi sama'i cikin sama tuti laha tana bayar da 'ya'yanta kullahinin ko wani lokaci bi izni rabbiha da izinin ubangijinta wato kazalika kalimatul iman haka nan kalmar imani take da'imatun fi qalbil mu'min tana madawwamiya cikin zuciyar mu'mini wa amalu aiki ne ya fado yana ɗaukaka ila sama'i zuwa sama wa yanaluhu barakatu albarka aikin nan tana samu ne wa sawabuhu da ladin sa fi kulli waqtin cikin kowane lokaci wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi Allah na sanya misalai iri daban-daban ga mutane la'allam yatazakkarun ko cewa su za su tunani su yi wa'azantu su yi imani da abin da Allah ya sauka musu wannan shi an misalin mumini da imani to sai misalin kahirci da kafiri ومثل كلمة كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجدها من باب الأرض ما لها من قرير ومثل كلمة مثال كلمة خبيثة ممونة هي كلمة الكفر kamar ita mummuna ita ce guna shanu eh ujitu wadda aka tumbuke ta min fawqil domin sayunta sama suke da ƙasa ba su shiga cikin ƙasa don so da yawa in kai tuntuɓe da ita ta cire kai kuma ka faɗi in ta kame ma kafa kai ka faɗi ita kuma ta cire daga tushenta in an yi sa'a ka kare ita kuma ta mutu an yi banza biyu ba ka ba ta kai ka faɗi ka kare ita kuma ka raba ta da tushenta zai bushewa daga nan kai a ɗauke ka yi wurin ɗoji ita kuma ta bushe da shi kenan sai dai wata don haka kalmar ta take ma laha min qarar ba ta da wurin tabbata ai makarrun wasa sabat ba ta da wurin tabbata wanda za ta zauna kazalika kalimatul kufr haka nan kalmar kafirci take la sabata laha wala fara ba ta tabbata ko ba ta da reshe wala barakata ko ba ta da albarka eh sai cutar da mai ita kamar yadda guna shanu ga kada mutum kuma ta cire eh يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في العادل شاكرا ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا ألا ينا تبتت دا ودن سنك إيماني بالقول الثابت دا زنشي تبتت هي كلمة التوحيد شنو كلمة التوحيد في الحياة الدنيا تكين رأيوة الدنيا وفي الآخرة دا كما الآخرة أي في القبر lamma yas'aluhum malakan yayin da mala'iku biyu suke tambayar su arrabihim game da ubangijin su wa dinihim da addinin su wa nabiyim da annabin su fa yajibuna sai su amsa bis sawabi daidai rabbuna allah dinuna al-islam nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam kama bi hadisi shekhai kamar yadda cikin hadisin buhari da muslim wa yadullu allah zalimin allah yana batar da azalumai kafirai fala ya hata duna ba su shiriwa jawabi zuwa su su bada amsa bis daidai bal ya kulu na a abinda za su ce la dari mu ba mu sani ba illa mun ji mutane na faɗi abu ma mun ka faɗa to ni an ma'ana ce a ce mu dai mun ji ana faɗi kawai mun ka faɗa ya zama an shata kama fil hadisi kawai da cikin hadisi wa yaf'alu Allahu ma yasha wa Allah yana aikata abin da ya so ba wanda ya sai hana shi Ba mu ci gaba alam bara ila abadalu wa wa bawi na'am alam tara Allah yace ba ha gani ilal ladina zuwa ga waɗannan baddalu imatan lahi kufran da suka musanya ni'imar Allah sun kamar da ita kahirci maimakon godiya sune kahiran kuraishawa wa halu qawman sun ka saukar da mutanen su da batar da su da sun kai daral bawari gidan halaka jahannama jahannama sarauna wa bi'sa zal qara jahannama shine jahannama yaslaunaha za su huru cikin wannan wuta za su shige ta su kunu da ita wa bisal qararu tir da wannan matabbata ta su hiya ita jahannama wa ja'alu lillahi wa ja'alu lillahi andadan li yadillu an sabili qul tamattu fa inna maqirakum ilanni shi gidan nan mummuna na zaman su shine jahannama wuta jahannama ah, wato yaslawna ha wa bisal qarar wa ja'alu lillahi andadan sun sanya ma Allah ki kishiyoyi abukan tarayya yadillu an sabili don su bace daga hanya Allah ko yadillu an su don su batar da mutane an sabili daga hanya Allah shine addinin musulunci Allah ya ce kullum ka ce musu tamattau a ah, tamattau wanda ba ta ba inna ma fiyakum ila al kul ka ce mata uku, ji daɗi da duniya ku kaɗan na fa inna masirakum ila nar lalle mako mako zuwa wuta ce shine mako mako. Kulli ibadiya qul li ibadiya alladhina amanu yaqimu as-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya yawmun la bay'un fihi wa la khilal na'am Kul wato ka ce li ga bayi na zina amanu waɗanda sun kai imani ka faɗa musu ya ƙi musu salata su yi ta tsaye da sallah wa yin bi mara ma kuma su ciyar daga abin da mun ka arzata sirran wa alaniya a asirce da bayyane min qabli an yau mun tun gabanin wani ne ya zo musu Labai in wanda babu fansa fihi cikin wannan rana wala khilalun babu abotaka makala ai sadaka babu wata abu ta wadda kan umfani وهو يوم القيامة شين نهاية القيامة الله ما الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار Allahu lazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai ya halicci ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukar da ruwa daga sama fa haka raja bihi minas samarat kuma ya hitar daga ɗiyan itace da wannan ruwa rizqan lakum ya zama abincin ku shi wannan ɗiyan itace wa zakara lakum kuma ya hore muku jiragen ruwa waɗanda suke ɗauko kaya daga gari mai nisa zuwa wani gari litajri fil bahr don ta ta gudu cikin teku na bir rukud wal ham da hawa da kuma daukar kaya bi amrihi duka da umarnin Allah da izinin Allah wa zakkara lakum al anhara sannan ya hoye muku koramu kanana waɗanda za ku shiga ku yi farauta kifi ku sha ruwan su kuma ku hau ku yi fatauci cikin su da kananan jiragi wa zakkara lakum ash-shamsa wa zakkara sakara lakum eh, shamsa wal qamara ya hore muku tauraron rana da tauraron wata da'ibaini suna madawwama jariye ne masu gudana fi falakihi ma cikin falakin su la basu ba su yankewa daga wannan gudana wa sakara lakum al-layla sannan ya hore muku dare da taskunu don ku natsu fihi cikin dare wannan hara sannan ya hore muku wini litabtagu fihi min faldi don ku nemi daga falalan Allah cikin wannan yini ku je ku yi aiki wanda za ku samu abincin da za ku ci kuma ku rayu وآتاكم من كل ما سألتم من كل ما سألتم وإن تودوا نعمة الله لا تؤتوها إن الإنسان لظلم كفار وآتاكم الله يباكم من كل ما سألتموه قد أبن كنكم يا الله يا باكم على حسب مصالحكم بزا غرغدهم مصلحكم wa in ta'uddu lahi idan za ku yi kidan wato ni'imomin da Allah ya yi muku la tuhsuha ba ku iya lissahi su ai la tudiku addaha ba ku da ikon ƙidanta don ta hi karhin a kidan ta saboda yawanta innal insana lalle mutum wanda a kafiri lazalumun kafaru azzalimi ne ko mai yawan kahirci kasiru zulmi li nafsihi mai yawan zalunta kan sabil ma'asiyati da sabo wal kubri da kafirci da ni'mati da nimomin ubangijinsa wa iz qala ibrahim wa qala ibrahim an bacci yayin da ibrahim yake cewa rabbi ya ubangiji na ij'al ka sanya hazal balada wannan gari sananne wato makka ka sanya ta aminan ya zama amintacce za amin mabucin aminci wa a ajaba Allah du'ahu kuma Allah ya karbi addu'a annabi Ibrahim waja'alahu haraman Allah ya sanya makka ta zan harami la yazfaku fihi dama insani wanda ba a zubar da jinin mutum a cikin garin makka wala yuzlamu fihi hadu kuma ba a zalunta kowa cikin wannan garin wala sai saiduhu ba a farautar farautar makka wala kutala alahu kuma ba a yankan ciyawarsa annabi ibrahim ya ce wajen ni ya allah ka nisanta ni wa ya ka nisanta ƴaƴana an anna abu da asnam daga bauta ba gumaka allah ka raba mu da bautar gunki eh, rabbi رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم النبي إبراهيم يتي ربي يا أبنجينا إنهن سوى إنهم غماكا أضللن كثيرا من الناس sun batar da mayawaita na mutane bi ibadatihim laha saboda bauta ma gumaka da suke yi faman tabi'ani wanda ya bi ni ala tauhidi akan tauhidi fa innahu minni to wannan yana cikin mabiyana ne ahli dini yana cikin ma'abuta bin addini na wa man afani wanda ya saba ni to al'amarin sa yana wurin ka ya Allah fa innaka gafurur rahim kai mai gafara kake mai jin kai haza qabla ilmi wannan gabanin sanin sa shi annabi Ibrahim annahu ta'ala la yaghfiru shirka gabanin annabi Ibrahim ya san cewa Allah ba zai gafarta mu shirka ba رب ربنا إني أذهبت من ذريتي بواد غير ذي ضرع من عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تعوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تسنى النبي إبراهيم يتي ربي يا أبنجزنا inni azkantu min zuriyati ni na saukan ko na zamnar daga sashen zuri'ata ai ba da sashen ta huwa isma'il ma ummihi hajar shine eh, isma'ilu tare da uwarsa hajaru na zamnar da su bi wadin ghairi zizai a cikin rahi wanda yake ma'abucin rashin shuka wato babu haƙi shine makka lokacin tana daji babu gidan kowa wannan wurin sai duwatsu sai rahuka inda bai cikal muharram nan gun ɗakin ka mai daraja allazi kana qabla tufan wanda ya kasance gabanin a ruwan tufan rabbana ya ubangiji na na aje sunan li yuqimu salata don su tsaya da sallah a wannan wuri faja'al afidata minan nas ya allah ka sanya zuciyoyi na mutane ta hawi tana gaugawa zuwa wurin su ai tamilu wata hindu tana karkata tana bege ilai zuwa inda suke qala abbas dan abbas ya ce lau an idatan nasi da ya ce zukatan mutane gaba ɗaya bai ce minan nasi ba lahannat ilaihi farisa wa rom wa nas kulluhum ba da farisawa da romawa da mutanen duniya duka da kowa ya yi begin ya tafi makka to cewa da aka yi minan nasi shi yasa to sashen romawa da sashen farisawa da sashen mutane ba duka ba warzuqhum ya Allah ka arzuta su min samarati daga 'ya'yan itace masu kyawu la'allam yashkurun ko za su gode maka da wannan ni'ima wa ala kuma Allah ya aikata ya karbi wannan addu'a ta Annabi Ibrahim bi na qa'im inda ya dauki kida'iba ilaihi zuwa makka na'am ربنا إنك تعلم ما نقضي وما نعلم وما rabbana ya ubangijinmu innaka ta'lamu ma nukhfi kai ka san abin da muke koyewa wa ma da abin da muke bayyanawa wa ma yakfa 'ala Allah min shay babu wani abu wanda yake koyuwa ga Allah komi ga Allah bayyananne ne fil ardi wala fis sama a cikin ƙasa ko a cikin sama komi bayyane yake ga Allah ya tamiru an yakuna min kalami ta'ala wannan yana yiwa ya zama magana Allah au kalam Ibrahim ko ko yana iya zama magana Annabi Ibrahim ko yana yana yiwa الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء sai annabi Ibrahim ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi wa habali Isma'il wanda ya bani da mai suna Isma'il alal kibar tare da na tsuha bayan na zama tsoho Wali da hu tis'un wa tis'una sana an ce an haifa yana da shekara 99 ko kuma yana da abin nan wato shekara fiye da haka eh, don tsakanin annabi eh, Isma'il da annabi Isa haka an ce shekara 11 saboda haka an ce abin nan kamar yadda an karatun baya a yi annabi Isa haka ita tana da shekara 99 shi ko yana shekara haka kenan yana da shekara ya samu wannan shi eh, Isma'il eh wato shine abin nan ah, wa ishaq sannan ishaqa wule da shi ko an haihe shi wala mi'a yana da shekara ɗari wasu na ta ashar da shekara goma sha biyu inna rabbi lalle ubangiji na la sami'u du'a mai jin addu'a ne ya karbi addu'a annabi ibrahim rabbi ja'alni رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء rabbi ja'alni muqima salati annabi ibrahim ya ce ya ubangiji na ka sanya ni in zan mai tsayar da sallah waja'al min zurriyati haka nan kuma ka sanya cikin zuri'a ta man yuqimu a wanda ke tsayar da sallah wa ta min ya zo da min yace min zuriyati li ilamin lahi ta'ala lahu domin Allah ya sanar da shi anna minhum kuffara cikin zuriya ce za a yi kafirai rabbana ya ubangiji na ya ubangiji mu wata kabbal du'a'i ka kabe addu'an nan tawa wanda ni ambata baya Allah ka karban min. rabbana gafirli rabbana gafirli wa liwalidayya wa rabbana gafir li ya ubangiji na ya ubangiji muka gafarta mini wali walidayya ka gafarta ma uwayena hadha qabla an yatabayyana lahu huma lillahi azza wa jalla wannan gabani ya bayyana ga annabi ibrahim ta uwayen nashi makiya ne ga Allah mai girma da buwaya wakila an ce wa ummu an ce uwarsa ta musulunta daga baya wa a walidiyya wato mahaifina mufradan shi kadai eh wa walidi kuma an ce walidi mahaifina eh walil mu'minina ya Allah ka gafarta wa mu'minai yawma yaqumul hisabu ranar da hisabi zai tsayi qala ta'ala sai Allah ya ce to wala ta wala ta bi anna amma ya wala ta hasiban Allah kada ka zaci ubangiji madaukakin sarki gafilan mai rafkana ne amma ya amalu salihu na gaban abinda azalumai ke aikatawa kafirai na mutanen makka ko wasu su wannan khidabul lin nabiyyi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam auli Ibrahim eh kira ne ga annabi ko kuma ga annabi Ibrahim inna ma yu'akhiruhum inna ma yu'akhiruhum li yawmin fihi al inna ma yu'akhiruhum sai dai kawai Allah yana jinkirta musu ne ya bar su haga gabila azabin babu azaba min zuwa wata rana ta kasu biyu absar wanda idan duna suke buɗewa da nan kuru-kuru ko kyauta mutum bai iya yi da hauli matara don tsoron abin da ido ke gani yuqalu ana cewa shakhasa basar fulani irin wani sun bude ai fatahu balam ya gamirhu ya bude ido bai runce ba bai ruhi ba mu da yi مهدقين مقرمين وفهم لا يتحدث إليهم فارفهم لا وعقدة هوا Mauɗi'i na suna masu gaugawa maƙuni iri usin sun ɗaga idon su sama a ilar zuwa sama. Layar tabbi ilayen ɗarwar idan duna su bata dawowa ƙasa zuwa gaji su. Wa haɓi da tun zuciyoyinsu a ran na hawa suna yanki. Haƙali ya tummina la'akar. ba su da hankali ba su da tunani cikin wato sun rude ba san ma abin da suke yi ba libat in saboda hirgicin su wa anzir wa anzir innaka yawma yatihim al'azabu ma yaqulu alladhina amaru rabbana akhirna ila ajalin qareebin nudib da'wataka wa tabir rusul awalam takunu aqalam min qawli ma lakum min zawal to Allah ya ce wa zirin nasa wato ka gargaɗi mutane ya Muhammad ka tsoratar da nasa mutane ya Muhammad su sune kafirai yau ci himila azabu ranar da azaba za ta zo musu shine ranar kiyama fa yaqulu na zalamu waɗanda sun kai zalunci su ce su sune kafirai rabbana ya ubangijinmu akhirna ka jinkirta muna bi an da ila duniya shine kamar shi mu zuwa duniya ila ajalin qaribin zuwa ga wani ajali na kusa da ka don mu amsa kiran ka tauhidi mu ta Allah wa ar rusula kun mu bi manzanni fa yuqalu lahum sai a ce musu tawrihan don kunyatar da su cikin mutane awalam takunu fa ashe ba ku ne kun ka zamo kun rance ba halartun kun rance min kablu gabanin haka fi duniya ta duniya cewa malakum min zawalin babu gushewa gare ku ba za ku tai ko ina ba ko ba ku gani wasa wa bi ladina kantin kuma kun zauna biha cikin duniya bi masakinin ladina zalamu anfusahum cikin mazaunan waɗanda sun ka zalunci kanunsu da kahirci na al'ummomi waɗanda sun gabata wata bayyana lakum kuma ya bayyana gare ku kuru kuru kai fa fa'alna bihim ko ya mun aikata da su min al'uqubati na azabtarwa amma duk da haka a wala wala ba ku tsawatu ba daga saba ma Allah ko yin kahirci wa darabna lakum al sannan mun sanya muku misalai mun bayyana muku misalai ko waɗanne iri cikin alqur'ani amma tare da haka falam ta tabiru ba ku lura da waɗannan misalan ba kun yi imani wa qad makaru wa qad makaru makarahum wa inda allahi makaruhum wa in kana makaruhum bidalura minhum wa qad makaru bin nabi haqiqa sun kulla makirci iri daban-daban game da annabi Allah makaran irin bakircin su hai su aradu katalau inda sun kai niyyar kashe shi au taqayyidahu ko su damre shi au ikhrajahu ko su kore shi daga garin makka wa inda Allah makarun to sanin makircin su da sakamako ne duka yana wurin Allah wa in kana makarun lalle wato makircin su bai zamo wa in azuma ko da ya girma bai zamo ba li tazuda minhu jibadun duwa ta kushe daga gare shi al ma'ana abinda an ma'ana la ya abu bihi Allah bai damuwa da shi ko da makircin su ya kai wannan matsayin to Allah bai damu da shi ba wala ya duru bai cutar da kowa illa an buzon sai kanan su wal muradu bil jibali huna qila haqiqatu wa qila shara'il islami al mushabbaha biha fil qarari wat sabati an ce abin nihi da jibalu anan yana yiwa duwatsu ake nihi yana wa kuma shari'a musulunci ake nuhi wadda take abin kamantawa da duwatsu saboda tabbata ta da kai ta wuri guda eh to na'am fala ta bi allah muqliba wa ali rasula inna allah alimun mutiqa fala ta hasiban allah kada ka zaci allah muqliba wa ali rasula mai saba ma manzanninsa sa ne allah bai sabawa inna Laha azizun allah mabuwayi ne la yajuzu shay'un ba abinda ka buwaya ta zuntiqam ko ma'abucin azaba ta ramuwa mai man asamu ga dukkan wanda ya saba masa uzkur yawma yawma tubaddalu al wa ila rabbi wasalat wa barazu lillahi al-wahid al uzkur ambaci yawma tubaddalu al-ardu za ranar da za a musanya ƙasa wagga ƙasa wadda muke taki a juye ta ɗaya waje kamar za a kakkaɗa tabarma a ɗage abin nan wannan ƙasa a zukuɗe ta can ɗaya waje sai a zuba ƙasa wadda ce wato abin nan eh, can eh, abin nan wa in hiya bi jaratun wahida fa idza hum sahira eh ah, wasu samawa ita ma sama a buɗe ta a juyar da ita ko yawmul qiyama shine ranar qiyama fa yusharu nasu ala ardin bayda a tara mutane bisa wata ƙasa fara na kiya mai tsarki kama fi hadisi sahihai kamar yadda ke cikin hadisin buhari da muslim warawa muslimun hadis sannan muslim ya ruwaito hadisi ya ce su ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi aina nasu yau mai izin to in an zanka da ƙasa ta faɗi ɗaya waje ina mutane su kiran nan ƙala sai annabi ya ce ala sirati can za su makale ga siraki duk kowa da kowa na can wa barazu sai su hito ay kharaju min al su hito daga cikin kaburbura lillahi al-wahid al-qahhar zuwa wurin Allah wanda an makadaici marin jayi wa tara al-mujrimina wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina bi samad wa tara al-mujrimina kana ganin masu mugun laifi a wannan rana ya Muhammad ko kuma ya kai mai karatu su ne kafirai yawma idan wannan rana muqarradin an yi musu ciri daidai wato an yi musu gamere kamar yadda ake damar shanu a kamun kawo wannan a hada da ta wannan a damar eh kawo wannan da kawo wannan wannan na dibin gabar wanga na dibin yamma a damar su haka kamar yadda ake damar shanu to haka za a yi ma kahirerar nan mashdudi na ma a shayadi ne ko wani mutum a gama shi da shi da shedani da kawar ka da kawo da kawar tai da kawo shedan da kawo kahiri da kawo wani aljabin da shedan dan dan iblisu a game su guda a ce tare kuke fil aswadi cikin abin da mari alquyud wal aghlal shine maruruwa da kokommai sarabinuhum sarabinuhum min qadranin wa taqadi wa ruhahum nar rigunan su a wannan rana min qadranin na da mahakkwalta da su ake musu riguna da annahu ablagu listi'alin na domin shi ya matuƙa ga ci da wuta wato da kamawa da wuta Wata ta ga sha wujuha humun nar sannan wuta za ta zo ta lullube huskokin su ko ka zo ganin huskar su ba a gani don wuta na ci eh da ya jaziya ya jaziya da ku kullu nafsin ma kasabat inna allaha sari'ul hisab da ya jaziya Allah don Allah ya saka ma kullu nafsin ko wace rai ma kasaba abin da ta aikata na alheri ko na sharri inna allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaugawa yin hisabi ne yuhasibu jami' al-khalq yana yin hisabi ga dukkan talikai fi qadar nisfin hari gwargwado rabin yini min ayyamin duniya na kwanakin duniya li hisali hadisin da zalik don hadisin da yazo da wannan bayani hadha bala bala للناس ولينذروا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا القرآن وأن القرآن الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم بلاغ للناس يسد ساقوني جمتاني wanzila litafligihim an saukar da shi don isan ma mutane wal yunzaru bihi kuma an saukar da shi don a gargadi mutane da qur'ani wal alamu kuma don suyi sani da ma bihi da abinda a cikin sa min hujjaji na hujjoji annama huwa lalle shi Allah ilahu wahidu abin bauta ne guda wali zakkara ulul albabi kuma don ma'abuta hankali su karbi wa'azi su gane ai ashabul uqul li annahum muntafi'una bihi domin su ne masu amfani da shi wannan sura ta kare sai sura mai bi mata ina jin za mu tsaya nan sai kuma gobe in Allah ya kai mu to eh eh ɗaya ko to sauran alhamdulillah to akwai bayani da muka samu daga hukumomin tsaro da jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran mahukunta na gari mun yi wa mutane alkawari cewa za mu fara sallar tahajjud yau amma larura takan kauda wasu abubuwa kun sani eh, akwai doka ta ƙasa gaba ɗaya 'yan siyasa duk wanda ya kamfen ɗin mutum yau daga yau zuwa sallar asuba gobe babu wani dan siyasa da zai sake hita ya ce ba wani wani abu in dai ba wuri guda suke zaune ba kamfe ya kare daga yau ba abin da ya rage illa gobe a tsaya jiki ya huta jibi a hito wurin zaɓe to jami'an tsaro sun ba da sanarwa cewa daga karhe sha biyu ana so kar a ga kowa waje to saboda haka mu ma za mu shiga cikin wannan layi abinda nake fata ga sauran jama'a kowa in ya je yau dare ne wanda ake fara neman lailatul qadari kowa ya yi kokarin ya je gida ya yi sallah gwargwadon abin da yake iyawa muna yin sallah raka a ashirin ne da ko da kulhu wallahu za ka yi ka yi kokari ka ko ashirin ko goma bayan waɗanda ka yi yana yiwuwa mu yi sallar nan gobe yana yiwuwa gobe ba za mu yi ba jibi ba za mu yi ba mu bari sai ran lahadi da gobe da jibi mu basu ran lahadi sai mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gabanmu da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadan a babban masallacin juma'a mai albarka kowar gidan mai martaba sarkin jika a yau muna ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da takwas ga watan ɗaya miladi dubu ɗaya da ɗari tara da tis'in da tara a yau karatunmu yana gudana ne a cikin suratul hijir suratul hijiri ta sauka a makka tana da ayoyi 99 wato 100 ba ɗaya wannan sura kamar yadda take dai sura ce makiya wadda take bayani akan abin da ake kira aƙida imani da allah da kuma annabawan Allah da littattafai da ranar lahira da sauransu wanda su ne ake ce ma aƙida don so da yawa mutane sukan ɗauki fahimta su mai da ita aƙida da zaran rigima ta haɗa ka da mutum da ce ai aƙida mu ta bambanta alhali kuma ba haka ba ne fahimta ce ta bambanta kamar irin mahi yawa rikice-rikicen da ke tsakanin 'yan izala da 'yan ɗariƙa mahi yawa ba aƙida ba ce saɓanin fahimta ne mahi yawa da kuma guluwi shine wato akai abu inda matsayinsa bai kai ba eh wanda Allah ya ce kada a yi guluwi ga addini a hana guluwi ga addini eh abinda bai wuce makaruhi baka ce mai haram ko abinda bai wuce haram baka ce mai kahirci to wannan duka gulumi kenan shine wuce gona da iri eh to mai yawa da irin waɗannan abubuwa ne eh ka kamar misali tsakanin Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Imam Malik Imam Malik yana cewa eh, makaruhi ne a a taru a yi zikiri kaga shi Imam Malik ya tsaye da shi a makaruhi a taru a zikiri kamar yadda yan dariƙa tijaniya kai yace makaruhi ne Imam Shafi'i ya ce a ba makaruhi ne, ya halatta eh, saboda akwai hadisai da suka nuna a taru a zikiri akwai ayoyi da suka nuna zikiri ba ce zukur ba aka ce uskurullah da jami'i saboda haka kuma annabi na cewa in kun ka biya fadamu aljanna ku tsaya ku yi kiyu sai aka tambaye annabi menene fadamu aljanna sai ce hiraqu zikir da'irar zikiri ta ga wannan ya nuna ana taruwa a zikiri saboda haka imamu shafi yake cewa tunda hadisai sun nuna cewa ana taruwa a zikiri kuma abin da ake nema ga shari'a a samu hujja to tun daga hujja sai a yi imam malik ce to in sun taron ya suke yi ba sai yadda suke yi ba duk da yake an nuna a taru to amma an taru ya ake yi shin taruwar da ake yi kowa na yin nashi ne ko ko haduwa aka ana yi eh, sauti guda kamar yadda yan tijaniya ke yi to saboda rashin wannan imam malik ya ce to ko an taru kowa ya nashi kada a tare saboda haka a yi tare makaruhi ne to ga tsakanin imamu shafi'i da abu hanifa da malik tsakanin makaruhi ne da halal amma ko suka to suka ce a taru a zikiri kahirci ne kaga wannan guluwe ne ga addini eh shi ake ce ma guluwe eh to kuma wannan shi abin da yake tsakanin imam maliki da imam shafi'i wato fahimta ce ba aqida ba ce eh imam shafi'i ya fahimci a taru a yi ba komi imam maliki ya fahimci kar a yi tare kowa ya nashi kun ga dukkan su ba suna magana ne akan abin da ya shahi aqida ba domin duk sun yarda a yi zikirin amma ya za a yi kowa ya binci ga yadda za a yi shi ake ce fahimta eh an gane ku? to wannan shi ne sannan in abu ya zo bisa ga babin fada'ilul amali an ce abu falala abu kaza falala abu kaza to wajen fada'il bai abin da ya shahi aqida bane kullum fada'il bai shahi aqida ba don wani abu ne wanda kana iya yi kana iya bari aƙida ko in kace ba ka barta to ka ba addini an gane ko eh wanda duk aƙida ce ta ɓaci to Allah bai karɓa musuluncinsa saboda haka duk abin da ya za ana iya yi ne ana iya bari ne kuma ana nan a musulunci to ba aƙida ba ne domin ɗan tijjaniya duka ya yarda ko baka tijjaniya musulmi kake to ashe gaba ɗaya tijjaniya gaba ɗaya ba aƙida ba ce domin wanda bai yanta musulmi ne to amma duk wanda bai yarda da ranar lahira ba kahiri ne wanda duk bai yarda da Allah ba kahiri ne wanda duk bai yarda daga cikin annabawan nan ba da Allah ba ta annabi guda in kace baka yarda da shi ba kahiri kake littattafan da Allah ya aiko in kace baka imani da guda ba kahiri kake in kace babu aljanna kahiri kake in kace babu wuta kahiri kake in kace babu sirati kahiri kake to yayin duka abin da ya shafi na aqida ne amma don baka tijaniya duka dan tijaniya ya yarda musulmi kake zai yi sallah baya gare ka kuma sannan in ka mutu zai maka sallah ashe kaga gaba ɗaya tijaniya ba aqida ba zo da ka babu abin da za ka fahimta cikin ta kace aƙida sannan in an ce ga wani abu falala ko abin nan to ai an wa annabi ƙarya saboda haka kana aita hadisin nan ƙarya ne eh in an ce an ce salatu fati ta yi qur'ani kace ƙarya ne don babu hadisi an ce akwai hadisi kace mawdu'i ne hadisin ƙarya ne shikenan an gama tun da ƙarya ne to waka aiki da ƙarya a bata can maimakon kace kahirci kace ƙarya ne tunda dai an ce an samo daga annabi to wane ne ya rawaito hadisi adibi hanya hadisi hadisi ya kai ga annabi hakikatan eh an ce a mawalki ne ce to mawalki sai an aura shi da qur'ani ya aura shi da qur'ani ya daidai a dauka in bai daidai ba a yas ƙarya ne <laughs> ya za a riga su halal <laughs> kun gane ko to wannan shine da zo da haka so da yawa eh, wato ita aqida lura da abin da ake ce ma aqida abin da ya shahi Allah aqida ne abin da ya shahi eh, annabawa aqida ne abin da ya shahi tattawa Allah aqida ne abin da ya shahi ranar lahira da abin da ta kunsa to duk wadannan aqida ne su ake ce ma aqida to wannan sura tana magana akan aqida an gane ko to bismillah a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir الله وتقولها يا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله ما رحمة ما يجنك ألف لام را Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shine mai sani da manufarsa da alif din nan da lam din nan da ra Tilka wato wa'annan Allah ya nuna yace wa'ancan aka ce tilka domin lil ishara isharatu lil ba'id a ce wadancan wato wannan ishara da aka yi da nisa da ta'zim saboda girmamawa ne ai hadhihi al-ayat wa ayoyi ayatul kitabi sune ayoyin littafi alqur'ani wal idafatu bi ma'ana min wato ayatun minal kitabi sai aka ce ayatul kitabi ayatun minal kitabi wa qur'anin mubin sannan kuma qur'ani ne wanda yake bayyananne muzhiril haq mai bayyanar da gaskiya min baɗi daga ƙarya adamun adabi ne bi ziyarati sifa da ƙarin sifa ka ce ayatul kitabi an ka ce wa qur'anin sannan aka zo da sifa aka ce mubinin hmm, an ka ƙara da sifa rubama ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما كوكو ربما دو akwai waɗannan akwai rubama akwai hmm. so da yawa ya waddu allazina kafaru waɗanda suka kahirta suke buri yawmal ta ranar kiyama idza ayar wahalahu, idan sun kaga halin da suke ciki wahalar musulmi da sun kaga halin musulmi su ɗora gurin laukanin musulmi na inda ko sun zan musulmi can duniya wa rubba litakathir na rubba ta yawaitawa ce wa innahu yaksuru minhum tamanni zalika domin can lahira gurin haka yakan yi yawa gare su domin tsakanin yan wuta da yan aljanna gilas ne kawai a tsakanin su dan wuta na ganin dan aljanna dan aljanna na ganin dan wuta saboda haka sanda duk ya shawo ya ya shawo ya ya shawo ya ya yo munu munu haka ya zo ya bude ido ya ga yan aljanna suna ta abin nan bisa kujeri cikai na ko mun zan musulmi to kuma in ya juya kuma je ta ya shawo hayaki da wuta ya dole sun kaɗan buɗe ya hangi musulmi na ta harkokin suna jin dace inda ko mun zan musulmi sai za aka zo da rumba da yawa suke ta gune haka dan koyaushe sai sun gansu to amma ina zai yi wakila an ce litta kalil ta kan zo dan kaɗan kamar in ka da yawa marwaci ka kyauta ka ganin ba da yawa ba ne kaɗan ne da sau da yawa mai rowa ka kyauta duk da yake kace so da yawa ba gaskiya bane kaɗan da ne yaka kyauta dan marowaci fa kace kuma kace yana kyauta sau da yawa wato ana samu kenan ɗaya ɗaya dai har su yawa ba wai shi zai yi ba a a samu guda yayi a nan sai an tai wajen Kano a samu guda ya an tsallaka can bakin boda wajen Sokoto a samu guda dan nan sai an tai wajen Mali to da yawa haka sai su yawa eh ba ahwal domin tsorace tsoracen lahira tudu hisham tana rudar da su fala yafiquna wato ba su falkowa hatta ya tabannau zalika wato ba su sani halin da suke balle ma su yi burin wannan illa fi ahyanin qalila ta cikin yan lokuta kadan sannan ne sun can bayan shekara ɗari in sun ka dan hankalin su ya dawo suka ga wuce inda ko mun zan muminai kuma su dulmiya cikin wuta sai bayan shekara dubu kuma can su dan dago su ce inda ko mun zan musulmi eh, in ka dauka litta kalili eh, in ko ka dauka litta kasiri sanda duk suka waiwayo su inda ko musulmi muke ya zan litta kasiri na'am garhum ya qulu wa ya tamatu wa yuhyi ibdan fasau ba ya alamu ba su ai uturkil kufara kabar kafirai ya muhammad ya kulu su yi ta cin abin duniya wa ya tamatta su ji daɗi bi duniya da duniyarsu wa yi amal guri ya yi ta shagaltar da su bi ɗulil umri cewa za su yi tsawon rai wa gairi da wani sa'anin imani su bayyana imani ja wa ka yi ta shagalin ka ai tsawon rai musamman in an samu wasu tsofaffi da sun ka shekara 120 cikin kakanni su ce ai sun ga da yawancin rai hmm. fa sawfa ya'lamuna da sannu za su san aqibata amrihim kasha al'amarin su wa hadha wannan da anka ce a kyale su qabla al'amri bi qitali gabanin Allah ya umarci annabi da yaki eh wa ma halakana wa ma halakana min wa la kitabun wa ma halakana ba mu taba ba min qaryatin na wani gari ana nuhin mutanen garin illa wala ha kitabun sai suna da littafi na ajali ma'lum wanda yake sananne wato an rubuta lokacin da za a yi musu halaka za a halakar da su an aje yana nan lakin lihlakim abin iyakance ma lokaci na halakar da su ladda duk lokacin ya cika to ba wani abu sai halaka ma tazbiqu min ummatin wa ma tazriqu min ummatin ajala babu wata al'umma da za ta riga ajalinta wa ba ya takiruna kuma ba ya jinkiri in lokacin sa yayi ai la ta'kharuna an ba ya jinkiri daga lokacin eh wato babu wata al'umma wadda an ka ce bayan shekara hamsin za ta halaka ta halaka tun kamin shekara arba'in ko kuma ta halaka bayan shekara hamsin ta kai shekara sittin a'a lokacin nan da Allah ya ɗiba to wannan lokacin za su halaka babu ragi babu ƙari wa kalu wa kalu ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikr inna qalama jarun wa kalu su kahirai sun ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ayyu allazi nuzila alaihi dhikr ya kai wannan da an ka saukar da zikiri gare shi shine alqur'ani gariyawa tai da kace an saukar ma sun kace innaka lamajnun lalle kai mun gane mahaukaci kake eh ji kahirai law ma ta tina law ma ta tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin law ma ta tina bil malaikati dan me da baka zo mana da mala'iku ba su zo tare da kai kana faɗi suna cewa gaskiya ne Allah ya aiko ka in kunta min as-sadiqin in ka zan cikin masu gaskiya fi kaulika ga cewa ka annaka nabiyun kai annabi ne wa anna hadha alquran min indillah kuma cewa wannan qur'ani daga wurin Allah yake to da ka zo mala'iku su faɗi haka ba mu ji ga bakin su qala ta'ala Allah ya ce ma tarabbal mala'ikatu illa billah wa ma kanu idan munfarin ma tanazzalul mala'ikatu mala'iku ba su illa bil haqqi sai da gaskiya ai bil azabi sai in Allah ya turo su kawo azaba ga waɗanda sun ka kahirta wa ma kanu kuma su kahirai ba su zamo ba idan in har mala'iku sun ka sabko da azaba ba zan munzari da abin saurara mu ba wato in har mala'iku suka zo da azaba to halaka ta taho babu jinkiri babu saurarawa inna na hannu inna na nazzalna wa inna lahu lahafizun Allah ya ce inna na hannu lalle mu mu ne nazzalna dhikra mun ka saukar da wannan zikiri alqur'ani wa inna lahu lahafizuna kuma lalle mu masu tsarewa muke ga wannan qur'ani min at-tabdil wa at-tahrif wa ziyarati wa nafs eh mun tsare shi ba a musanya shi mun tsare shi ba a karkatar da shi mun tsare shi ba a kare cikin sa mun tsare shi ba ya raguwa eh saboda haka nan yan shi'a sun yi ƙarya a cikin littafin su da sun kace wato an rage al-qur'ani an ciccire wato wasu abubuwa amma shi shugaban su wancan dan yaro nan da ya bata yana da shekara hudu wai wa kare kare na can wajensa eh ba kare kare a can wajensa ƙaryace ƙaryace na can wajen shi ba kare kare ba eh Allah ya faɗi gaskiya kuma mu mun yarda Allah ya tsare alkur'ani ba mai iya cire ko aya guda ba kuma ya ƙara aya guda ciki wanda qur'ani wanda a hannunmu yanzu shine qur'anin da Allah ya so mu annabi Muhammad ko ba a rage ko harafi a cikin sa ba yadda yake haka yake Ku gane ko amma yan shi'a sun ce wai kashi ɗaya a akwai nan kashi biyu na can hmm. eh kashi biyu na can can wajen akwai wani shehi nasu wanda ya shige rami wanda sun kace ya bata hmm. wanda suke almuntazar shi suka jira eh, saboda haka ko sallar juma'a ba su yi marabin shi'a da sallar juma'a tun hijira annabi tana shekara 260 yanzu haka maganar da ake yi dan shi'a in yayi sallar juma'a bai yi sallar azahar ba lokacin da ya sallar juma'a to haramun ne ga duk dan shi'a ya bi shi sallar la'asar domin domin akwai sallar bisa ga wuya ne wannan azahar da bai ba suna zuwa masallaci amma ce tayin shanu ci ke kai su ba juma'a ba don su sun yarda babu juma'a shekara dubu ɗaya yanzu da wani abu da wajen ɗari da wani abu in an ka cire 60 cikin ɗari sauran arba'in ko to in ka haɗa arba'in da goma sha tara nawa kenan to tun shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da tara marabinsu da sallar juma'a don sun ce ba a sallah sai da imamu irin nasu to kuma irin nasu babu ba a yi sai da irin nasu kuma nasu babu saboda haka waɗannan shekarun duka babu don haka ko wannan juma'a yanzu da ake iran shi ayatollah shi ya musu wani abu da ake ce mawala wala Ya yi wani littafi ya sami suna wilayatul faqih wai sarautar malam to ta wannan ne ya musu wani salon kyanwa da aka samu ana sallar juma'a amma kuma ala shakki in an kai juma'a duk kowa sai ya tashi yayi azhar duk wanda ya tahira ya san haka ake in an yi juma'a sai kowa ya tashi ayi azhar in an kai azhar sannan kuma daga baya ayi la'asar sannan kowa ya yi gida nan take haka suke yi kun gane ko to idan mutum ya kuskura bai yi wannan azhar ba to in an bi shi sallar la'asar babu ta domin an bi wanda ake bi bashin sallah a duba cikin littafan da lahi ya rubuta shi kai ne wanda ake gani yana da matsakaicin ra'ayi in an duba cikin zubda akwai wannan in an duba cikin tahririr wasila akwai wannan an gane ku to suka ce wai an kwashe rabin qur'ani an zubar amma su sun shirye wannan rabin yana nan abin nan sulusanin qur'ani yana can amma yana can boye inda wancan wanda ya gudu ko wanda ya bata eh da kusa kusa ne sai a je hilin cigiya da sanarwa tun da shekara ta hudu lokacin da ya bata don an haihe shi hijira na da shekara dubu abin nan ɗari biyu da hamsin da shida. ɗari biyu da hamsin da shida an kahe shi ya ɓace ɗari biyu da sittin da shekara hudu kenan ba to dan shekara hudu ko na cikin gari matukun yau sai dai abi gidan lawanai da abin nan da lamba lamba da gidan hakimi da kuma hukumomin yan sanda a ita cigiya ta yanzu da yake zamani ya ƙara nisa inda kusa kusa ne da bara ne ko bara waccan sai mu ce akai hilin cigiya da sanarwa a gidan rediyo wajen su a jagon hmm. da saboda haka Allah ya tsare alkur'ani sai dai su yi ta shera ƙarya su yi ta sheka ƙarya cikin duniya ana jin ta amma ba ta umarni domin Allah ya tsare littafinsa wannan ƙur'ani yadda yake shine wanda Allah ya sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh wala kadar sanna ولقد أرسلنا من قبلك عيشيا عنده ولقد أرسلنا الله يتي حقيقة من أيكا من قبلها gabanin ka mun aika manzanni fi shiyal cikin kungiyoyin al'ummomi na farko waɗanda sun ka gabata wa ma yatihim wa ma yatihim min illa wa ma kana yatihim min rasulin wani mai manzo bai kasance ya zo musu ba illa kanu bihi yastaziqun sai sun kasance suna yin izgiri ga wannan manzon kastihza'ika ya kastihza'in laqawmin kaman istihza'in da mutanen ka ke maka bika da suke yi gare ka wa hadha tazbiyatu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan kamar ba da hankuri ne ga shi manzon Allah in ka damu da abin da ake maka to ba ka an farawa ba saboda haka wannan hanya haka take sunna Allah ce ba ta canjawa kai hankuri كذلك كذلك أنا سلكه في قلوب المجرمين كذلك نسلكه هكا مكي شقد إيه وانا تنانين ينقريا نقريا تاوى مثل إدخالنا التكذيب misalin shigawar mu karyatawa fi qulubi ulaika ga cikin zukatan wayancan nudkhulu haka muke shigar da irin wannan tunani fi qulubil mujrimin ga zuciyoyin miyagun mutane kamar kahiran makka a wancan lokaci ko kuma sauran kahirai na duniya waɗanda ba su yarda da qur'ani ba la nuna bi eh wa qad qala sunnatul la yu'minuna bihi ba za su yi imani da shi annabi ba sallallahu alaihi wa sallam ko kuma alqur'ani wa qad qala sunnatul awwalin haqiqa sunnan na farko ta riga ta gabata ai sunnatul sunna Allah fihim game da su min ta'zibihim bi takzibihim anbiya'ahum na azabtar da su saboda karyatawa su ga annabawansu wa ha'ula'i mithluhum wa'annan ma irin su ne su ma in ba su janye ba to abin da ya zo ma waɗancan su ma zai zo musu ولو ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا به يعرجون ولو فتحنا عليهم baban, da mun bude musu wata kofa min sama'i daga sama a bude kofa a sa tsane na takawa fazalu su yi ne ya arjuna suna hawa fihi cikin wannan kofa zuwa sama a ce duk mai zuwa sama ya taho ga tsani zai ya taka zan daɗi kamar mai hawan bene ya taka ya taka ya taka har ya je sama to ko da an yi musu haka wai don su yi imani la ƙalu la ƙalu inna tukira tabsaruna ballan wa qawmun masahuru to la ƙalu wallahi da sun ce inna ma kirat absaruna kawai ruha ido ne an kai muna wato an sa ma idon mu ruha ido ne kamar a miƙe hanya zuwa dawasa an sai kaga kamar sama kai ashe dawasa kai dan nan to sai su ce wai haka an kai musu an yi musu ruha ido eh bal na hannu kawai zai ce a'a kai mu mutane ne masuru waɗanda an kawa sihiri yau kai yalo na zalika ana nuna mana kamar sama muke yi alhali wajen dawasa mun kai ƙasa muke tayya sai su ce haka kai musu نعم Allah ya ce wani kar jan na bi sama buruja hakika mun sanya burjoji a cikin sama su ne matahiyar abin nan raneku da watanni da tamrari wannan burji itina ashara su goma sha biyu ne su ne alhimlu wa saur da himlu da saur da jauza'u da surdanu da usudu da sumbulatu da mizanu da akarafu da kausu da jali da hutu eh, sannan da dalu eh, abin nan da jali da dalu da hutu su ne goma sha biyu wa hiya manazilul kawakib sab'a su ne masaukan taurari guda bakwai asa yara masu yawan tahiya su ne almariyah marihu wala hulhimlu yana da himlu wal aqrab wa zuhra yana da abin nan abin nan eh, himlu wal aqrab wa zuhura sannan da zuhura wala hasaur wal mizan ita ko tana da saur da mizan sannan da udaridu wala hul jawza wa sumbula shi ko yana da masaukin da ake ma jawza da sumbula wal qamar sannan da qamar wala husurdan wa shams shi ko yana da surdan da shams a wala husurdan yana da surdan wa shams sannan akwai shamsu wala hal asu ita ko tana da usb wal mushtari sannan akwai mushtari wala hul qausu shi ko yana da qausu wal hud da hud wa zuhabi sannan da Zuhal, wala hul jadiyu shi ko yana da jadi wa dal da dal wayannan su kuma su ne abin nan guda 28 masaukai na wata eh wato masauki 28 waɗanda wata ke kewaye duniya cikin kwana 28 to akwai ƙare-ƙare na mintoci waɗanda awoyi waɗanda suke ƙaruwa cikin wannan kwana 28 ana samun ƙarin ko a samu awa 48 ko kuma a samu awa ashirin da wani abu ba su kai talatin ba to inda aka samu awa ashirin da wani abu sai wata ya zama kwana ashirin da tara inda aka samu awa arba'in da takwas cikakku sai wata ya zama kwana talatin amma wata ainihin manazilu ishirin da takwas ne su manazil ɗin ishirin da takwas ne kamar da muka karanta sunan wanda ya san lissahin ko ya san hisabin su zai iya bin su ya gane haka ne ashirin da takwas ne to amma waɗannan eh, ƙarin da ake samu su ne suke taruwa a wata su zama awa 24 ko su zama awa 48 watan da an ka samu sun ƙaru sun kai 48 sai wata ya zama an samu kwana biyu ƙari sai ya zama 30 watan da aka samu ƙarin 24 sai a samu kwana guda sai ya zama wata ya kai 29 amma babu wani wata wanda za a ce kwana na talatin daidai sai dai bisa ga wannan hanya an gane ko Allah ya sa mu gane to Allah ya ce wazayyana ha mun kawatar da waɗannan taurari su mun sa su ado da nazari na ga masu kallon sararin samaniya eh, in ka diba sama sai hagarta ta zakkiyawo saboda ga ado nan ko ina shi da ma dan adam yana son ado ga abu ko da zane an kai in bai da zane mutum bai ganin kyawu ne don haka za ka koshar da an kai sai ai mata yan kewaye kewaye da wasu yan taurari taurari da wasu yan gorori don dai shi yana son zane to <laughs> saboda haka eh shi ko zanen nan da ka ji ana cewa zane daga zayyana ne daga ado ne hausa ce amma larabci ne an ka ɗebo an ka sassaƙo ta وأذناها وأذناها min kulli shaytanin رجيم ita sama din wa'azin na Allah ya ce muka tsare ta bishubi da tamrari irin masu gittawa din nan daga nan zuwa nan eh waɗannan masu faturol ne kasan bahaushe zai ce mashi eh akwai ma in sun yi karfi a ce wani abu da ake ce ma rugu can da sakwatanci muna ce mai rugu idan irin wannan abin ya biya da rana wani lokaci yake biya ko da daddare ka ga yayi kyau da karfi to bayan ya tafi da wajen minti uku ko biyu haka sai ka ji kamar cida can inda ya tafi din to waɗannan wato sojojin Allah ne masu patrol suna tsaron barayi da yan kwanta kwanta masu tafi a sararin samaniya eh waɗannan abin nan sojoji ne masu patrol su kaga ba su kufashin aiki kuma duk inda suke ba a kwanta kwanta ba kamar namu na Najeriya ba wanda suna kusa zai kaji an yi kwanta kwanta zai bayan an gama su to suna ta yawo da bindigogi suna ta taka ƙasa kamar suna da kai nan ko ba su da shi to an tsare min kulli shaytanir rajim daga dukkan shaytani tsinanne marjum wanda yake abin jehewa wato akwai wani abu da shaidannu ke yi sai wannan ya yi tsaye in ya yi tsaye sai wani ya taka shi aza kafa ta guda nan guda nan ya yi tsaye sai wani shi kuma ya taka na farko ya taka na biyu je can sama da shi ya yi tsaye sai su yi ta ɗorawa haka nan su yi ta ɗorawa haka nan har su je sararin samaniya can kusa da sama sai su kasa kunne haka su ji abin da ake faɗi sai su gangaro wanga ya jiro sai ya sauka wanga ya jiro ya sauka wanga ya jiro ya sauka har su walwale in sun ka walwale sai su ce wurin boka su ce bana an ce kaza za a yi boka in ya samu wannan kalma guda sai ya kirkiro ƙarya ɗari ya haɗa da gaskiyar nan guda shi ko ya samu cin abinci abinci abinci to shekarar da an ka samu cikin manzon Allah sai aka sanya waɗannan masu gadi an ka ce su yi fatiro daga bana ka a sake zuwa ku gane ko sai aka ce daga bana to su ne annan suna ta aiki suna abin nan waɗannan taurarin wani lokacin kai to tsakar dare sai ga tauraro ya kyalle to ko ba tauraron ba wai cirewa zai yi gaba ɗaya ba a'a kamar buga kyastu ne zai yi in ya goga jiki ne haka sai wani bangare na wuta sai ya tashi ya ta sama kamar Legas daga nan ko ya ta sama kamar wajen London daga nan ma da nisa dan wannan tahe da kake gani yana dan kyasawa kamar ya tashi da nan ya koma can ne to wannan dan hilin nan da kake gani da nan kasa to da za a dawo a saukar da shi kar zai ga tahiyya in an ka ce kai tahiyya ya kawo wannan a rayuwar ka sai ka mutu ba kai wurin ba eh eh sama kasa ƙasa mace take sama ta yi faɗi ƙasa ta ƙasa yan da abin nan ne haka kamar abin nan dan matsaccen wuri to sama kuma ya ce ya yi faɗi haka saboda haka nan inda kake matsatse a sama kana iya ganin daga nan har zuwa wuri kaza amma in da za ka abin da sai ka kafa ta mace ta koma dan abin nan kamar daba tudu eh ta mu ci gaba illa man karaba sama fa sha'abun mubin illa man taraka sama sai dai wanda ya je sauraren sa wato abin nan sata sauraren ji to ba ba a ya shahabun sai wato kyankashin wuta daga jikin tauraro ta bi ni wanda yake bayyanani ai kaukabun tauraro yudhi'u wanda zai haskaka wa yuriku ya kone shi aure sarki ko ya huda shi aure kabila ko ya haukatar da shi shi wannan wanda ya zo in wannan tauraro abin nan wutar da take hita daga jikin tauraro in ta je ta same shi ko ta kone shi gaba ɗaya ya kone ko ta huda shi ta kama huda da sashi ga kirjiya ya ta baya ko kuma ta haukatar da shi ya haukaci ya faɗo amma da ya zauna mahaukaci har ƙarshen rayuwa ba ya ƙara umarni na Walarda. da walar wal'ar da ƙasa kuma Allah ya ce madana mun shin hidata mun miƙa ta wa alƙaina biya sai mun ka jefa duwar watsi manya manya a kanta sawabe sawabita shine duwatsu waɗanda suke tabbatattu li Allah ta taharraka don kar ta motsa da ahliha da mutanenta wa ambatana fiha min kulli shay'in mawzun mun ka tsinantar da kowane abu wanda yake aunanne a cikin ƙasa ai ma'lumin muqaddarin wato abin sani kuma abin kaddarawa وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم فيها وجعلنا لكم معايشة من كسن يا مكو مرايا فيها تكين كسا من الثمار لا أبين ذاك تنقين إتاتي والهبوب دا قايوين waja'alna lakum sannan muka sanya muku mallastum lahubi bi na wanda ba ku zan kuke arzita shi kuke ciyar da shi ba min al abidi bayi wadda wa da dabbobi wala na dabbobin ni'ima fa inna ma yarzuquhum Allah Allah ne yake ba su abinci ba kuka ba su ba da yanzu an ka baka kaza an ka ce kai mata abinci da kanka ka bata sai dai ta mutu dan ko kanka baka yawa balle kai mata a ce kai dawa da zaka ba kaza ka ta rayu kana iyawa to dawar da suke ci ba ta taka ce ta Allah ce ka so da yan kuɗin da Allah ya baka duk harka babu ko guda naka tunda kai haka nan ka taho ko ga ta riba ka da balle wallo sadda mutum zai zo duniya haka nan yake tahowa haka nan bai da komi ko dabara ba shi da ko ba haka kowa ka kuwa ba ko suturar jiki ne ba yadda saboda haka duk abin da kake ci a cikin duniyar nan ba kayan ka ne na Allah ne ya baka ka ci don ka bauta mai in ka bauta mai shi kenan in baka bauta mai baka kasa ne kai a ciki yana nan dai Allah ta wa in min shay'in illa na qaba'iru wa ma nunazzilu illa bi qadarin wa inni shay'in Allah ya ce babu duk wani abu illa na khaza'inu sai su toki ne taskate na wurin mafatihu khaza'ini mabudan taskokin sa na wurin ko menene wa ma nunazzilu kuma Allah ya ba mu saukar da shi illa bi qadarin ma'lum sai da gwargwado na bukata wanda yake sananne ala al-masalih bisa gwargwadon bukata kun gane ko eh da ruwan da Allah ke saukarwa da abinci da komi Allah yana saukar da gwargwadon wanda ake da bukata da shi eh da kuna gani yanzu kamar hatsi in an kai hatsi fiye da bukata sai mutum ya zama ya hidaba banna yanzu da za a ce buhu ya dawo naira biyar naira biyar buhu ga da ake zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu a ce ya dawo naira biyar ko naira goma to wani yana yiwa sai an yi gama mai tuwon shinkafa in ya zo ya ga tuwon ya ɗan cika ruwa sai ya ce a zube shi a mai wani saboda babu wahala ba wuya kuma ya ce ka a zuba cikin gida to saboda haka sai ga bakin hanya ma duk abin ya zama kazamta duk ko ina kowa ya zubar da tuwo ka duba duk shekarar da an kai wadata haka za ka gani ka ga musamman irin kolawa an ka ba su tuwo sai su watsa shi ga jikin danga ko ga jikin katanga haka za ka yi ta gani ko ku ka ka tarar da an aje bokiti duk an cika shi da tuwo har ya tsutsa kazamta ga ta nan mutum ya dabba barna amma yanzu kamzo ma ba a bari kamzo yanzu inda za ka ce ma wani dattijo kullum ya aika gidanka a karɓo mai kamzo to shi gani kai daɗa komi ya yi daidai an samu kanzo. to in ko wadata ta zo da kima to zai ga wa zai ci kanzo. mai daɗin ma wa zai ci dan mun yi wani lokaci zaman mu a abin nan in an ka baka tuwo sai ka ɗaga hannu haka can da lokacin da abubuwa ba su yi wahala ba sai in ka ji ɗumi to in baka ji ɗumi ba sai ka ɗauke shi ka je bola ka juye ka ba su kwanon ka wuce wanka kada ya ce an baka ba karɓa ba ka karba amma da babu amfani wai sai ka dafa ka je yana da ɗumi in bai da ɗumi ga to yanzu ina mai ɗinan mai sanyin ma yanzu babu <laughs> to ka gani saboda haka komi Allah na saukarwa gwargwadon bukata e ba a rasawa sai dai in an ka ji wuya to sai a san daraja abin sai a dan tsare in an samu eh yanzu da da za ka ga za ka ga riga bata fasa ba bata yi komi ba an ɗauka an yadda ita bakin titi ina riga yanzu wadda ta ya mutum ba yanzu ake nema a yi mace-mace a sa mata ko da kyallayen a tafa don a rufa a shiga mutane to saboda haka ma nuna zilu illa da kadarin malu komi Allah yana saukar da shi gwargwadon bukata don in an ka ba mutane fiye da bukata sai abin ya zama tashin hankali eh kamar yanzu a Najeriya yadda ake din nan kaga akwai leburori akwai masu zuwa wasu na can cikin ramin jibso yanzu yanzu duk sanyin gada akai wasu na can na zuwa wajen ɗiba jibso to wannan mai ɗiba jibso in ya ji an ce an ba shi miliyan uku gobe ba a gani ne wurin ɗiba jibso kuma ɗiba jibso ɗin nan in ba a ɗiba jibso ɗin nan ba to wata haraka kuma ba ta kyau domin simintin nan da ake yi a shakadun da jibso ake ne to an ya zan ba mai zuwa ya ɗiba jibso wa zai ɗiba jibso har a zo a yi siminti ya wanda bai da gida ya gini to saboda haka sai Allah ya sanya ko duk kowa na da kuɗi kowa na da kuɗi sai zan ba mai wa wani kwadago ka je ga ka da katon ya gona duk wanda kan nema ya ce amini kai da kuɗi ina da su kaga sai zan ka je kasuwa sai kowa ya tayi da kuɗi sayan haƙi kasuwa sai ga wata ran mutum goma suna dambe kan buhu wallahi ni zan sayi a ƙarya kai wallahi baka isa ba in wani na da kuɗi ce ku kashe min ce, ce ni za a kashe ya ce ina wani kai ku zo ku kashe min to wa zai kashe ma shi kai ka kashe da kanka tunda dai sai kuɗi kake so ka bayar ai maka aiki to kowa na da su ba mai su kuɗinka kai kai da kanka kaga duk duniya ba za ta yi daɗi ba saboda haka shi yasa Allah ya raba aka yi mutane jahilai aka yi malamai don ilimi ya yi daraja an kai sarakuna an kai marasa sarauta don sarki ya yi takama don in kowa ya san sarki to wane ne zai fadanci ko in kowa ya zama malam babu almajiri in kowa ya zama mawadaci babu talaka in kowa ya zama talaka babu mawadaci saboda haka sai Allah ya raba kullum sai a yi shi wa ma zinu illa bi qadarin ma'lum eh kun gane ko in Allah ya mutane duk duniya gaba ɗaya kowa namiji ne babu mace duk harka zai ta lalace in ko ayansa duk mata duk harka zai ta lalace saboda haka sai Allah ya wato kullu shi inda hu bi miqdar yawa ko mi mawzu'un ne yawa <laughs> to shine to mu ci gaba wa arsalna liyaha lawaqiya ma'anza ya hasan nan Allah ya ce muka aiko iska ko muka tayar da iskoki waƙiha masu barbara eh su kuma a eh, lokacin da Allah madaukin sarki zai yi muna ruwa akwai iska wanda yake barbaran zai ya taro wancan ya hada da wancan ya taro wancan ya hada da wancan iskan sai ya gama su in ya gama su ya barbara su sai su kumbura su ciki kamar yadda mace kai ciki sai su haihu sai zo haihu ruwa kun gane ko shi ne turkihu sahaba tana barbaran girgije bayan ta ma sai ya cika da ruwa wa anzalna minas samai ma sai mu saukar da ruwa daga sama ba azqaina kumu sai mu shayar da ku wannan ruwa wa ma antum lahu kafin ba ba sai ga sito din ku an ka dego shi ba ba ku ne masu taskace wannan ruwan ba eh akwai wani kogi a sama ne eh duba ruwa da yake sauka daga sama yanzu ne in ka in ka diba yanzu sama babu girgiji to ina wannan ruwan wanda Allah ke saukawa daga sama ina yake ina ruwan yake yanzu daga ido gobe da sahi ka bude ido ka kalli sama ina alama babu alama to sai Allah ya tada wannan hayakin dan girgije in ka diba hayaki ne iya koma sama ya zama duci to in ya cure ya zama duci sai kuma Allah ya tura iskan da zai zo ya kada shi ya buga shi ya buga shi ya buga shi ya kumbura sai ya koma ruwa in ya zama ruwa kuma sai ya narke ya ta zubar da ruwa ƙasa shikenan kasa ta jika kaga wannan ruwan ba hannunku yake bane hannun Allah eh wa ma antu lahu bikazin ba ku ne kuke aje da shi ba eh ai laysat bata san hu taskokin sa bi aidi kun tana hannunku ba a bal hiya min indillah tana wajen Allah wa inna na nahnu wa inna lanahnu wa inna na nuhyi wa numiit wa la sannan Allah ya ce wa inna lalle mu la lanahnu nuhi mu mu ne muke rayarwa wani ne mu kuma ke kashewa wa lanul warisuna ko mu zai mu ne masu wanzuwa mu gade komi da kowa albaquna narisu jami'al khalq mu ne za mu wanzu mu gade dukkan halittu duk abin da aka bari a bashi nan ga Allah eh babu wanda zai ce nauni eh in an mutu ba wanda ya ce wannan gona ta ce an ce mai iyaka babu buhuna haƙi da aka bari kasuwa babu dan daku ba mai lodi babu ko mai dauka zuwa Kaduna nan za a basu haka nan ko babu tsuntsun da zai ci dan duk an mace babu kowa sai Allah shi ko Allah bai cin haƙi a basu nan ko gara babu babu gara babu abin nan sari wanda ka canye kun kici ko mai cin hatsi duk komi babu dan ne an ka busa kawo komi da komi zai mutu kowa za a mutu sai a ba Allah dai mm. Allah dai za a bari kullu man ala fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ran nan babu wanda za a bari mai sai Allah shi kadai ba kowa kamar yadda ya zauna da ba kowa haka bai dawo ba kowa sannan ya tada ya tada kowa da kowa a tashi ya yi ma kowa hisabi ya aje kowa inda ya tashi aje shi a yi imani da Allah yan uwa mu ba da gaskiya da Allah mu ji tsoron Allah wala kada alimna almustaqdimin wala kada alimna almustaqdimin minkum wala kada alimna almustaqdimin kuma Allah ya ce wala kada alimna haqiqa mun san almustaqdimin waɗanda za su zo daga farko minkum daga cikin ku ai man taqaddama min al-khalq min ladun adam wayanda sun ka gabata tun daga zamanin annabi adam alaihi salam wala qad alimna lil mustaqilin ko mun san waɗanda atta waɗanda za su zo ai mutaakhirin ila yawm qiyama eh waɗanda sun ka wuce an san su waɗanda za su zo kuma an san su babu wanda ba sani ba Allah ya san kowa wa inna rabbaka wa inna rabbaka huwa yahsurum na'am innahu alimun alim wa inna rabbaka lalle ubangijin ka huwa yashurun shine zai tayar da kowa ya tara su wuri guda innahu shi Allah hakimun gwani ne fi sun yi cikin ayyukansa alim masani bi khalqihi da talikansa wa laqad khalaqana al-insana wa laqad khalaqna al-insana min salsalin min hamarin Allah yace wa laqad khalaqana al-insana hakika mun halitta mutun Adam kenan min salsalin daga busasshen ƙasa wato kasko dinin ya bisu yusma'u lahu silsila wanda ake jin ƙara ta in ka kwankwasa kamar gasassar tukunya in ka buga haka kana jin tana ƙara kamar ka kwankwashi Shi shine salsala ai sautun idza kira in an ka kwankwasa ta haka ana jin ƙararta kamar ana bugun ƙare min hamain daga laka baka masnun wadda take mai wari wadda ta canja eh ne ma'anar mafi'in eh kamar ƙasa in ka kwaba ta ta kwana biyu ko uku in ka bude ta sai ka ji tana wari to daga irin wannan an ɗebo daga ƙasa kala kala da mai fari da mai baki da mai tsauri da yashi da wane ne duk aka hada aka kwaba su bayan sun kwabu sun yi wayi sannan aka mulmula kaskon annabi adam alaihi salam aka yi shi indororo irin wanga mazubi wanda ake gini na ƙasa na da wanda ake sawa makwara'i na zubar da ruwa daga saman tsoro to sai aka yi shi indororo ya zauna haka na wajen shekara arba'in shekan yana zakkuwa yana tsayawa ya yi kalla ya ce mi hmm, ake nihi da wannan ya kwankwasa ya je na ƙara har ya hau bisa gare ya leƙa ya gashi nan kwarkwararre ya bin nan shekara arba'in yana zakkuwa ko yaushe zai zo ya diba ce hmm, mi Allah ka nihi da wannan to ran nan sai ya tarar da shi ya zama mutum an ka ce ka je ka kai da shi ya ce ba dai wannan ba <laughs> <laughs> saboda ya ga yadda an kai shi da an ka matsa mai ce ana khairu min ce na yi shi kalakata ne min nari wa kalakata min tin don ni da wuta kai ni shi ko kayi shi da ƙasa na gani don haka ban shi mai sujada sai yammance da Allah ne ya bashi umarni zai yi wa Allah girman kai ta mu ci gaba والجن خلقناه من قبل من نار الصمود والجنة so shi kuma uban aljannu shine abul jinn wa huwa iblis shine dan liso shedan khalaqanahu min qabl ma halice shi gabanin mu halice annabi adamu min nari samumi daga wuta wadda take tatatta wadda ba ta da hayaki harshen wuta wannan mai moci din yana yin sama yana yin kasa eh hiya narul la dukhana laha shine wuta wadda ba ta da hayaki wadda yake tamhuzu tana shiga fil masami cikin kafafen gashi zahinta to wannan wutar da ita an kai shi shedan واذكر وإذ قال وإذ قال ربك للملائكة wankur ambaci in kala rabbuka yayin da ubangijin kai ce lil mala'ikati ga mala'iku inni khaliqu basharan ni a halicci mutum abinda abbashar shine mai fata waje wanda baya da gashi za a halicce shi min sarsalin daga kasko min hama'in shi kuma kaskon nan wanda za a yi shi da laka nuni wadda take mai waye to za a halicci wannan mutum bai za su waitu فإذا سويته فيه من فقعوا له fa wai tuhu idan na suranta shi ai a tuhu ni cika halitta tai wani bastu bihi min ruhi ni gudanar da ruhi ciki ne wato ya zama fasara hayyan ya zama mai rai Allah ya ce min ruhi daga ruhi na da idabatu ruhi ilaihi tashrifu li adam da Allah ya jingina ruhin gare wannan wannan girmama annabi Adamu ai ko wani ruhin mutum na Allah ne wato ruhi nan ba ruhin Allah wanda yake numfashi da shi